فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآثر الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء غبار تفسير القرآن من جربة أولنا لنا rana goma sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida littafin nasara yan mishan yau muna goma sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar idan ba ku manta ba har yanzu muna cikin suratul gafir bayan Allah su rubuto tambayoyi jiya ba mu samu damar karantawa ba za mu dan ansa a wasu daga cikin tambayoyin a gurguje kamin mu shiga karatu na wasu kuma sukuki na Allah, wasu kuma ya za mu gane Abin da ya shafi matsala ta asma'ul al-husna sunaye na Allah madaukakin sarki Qur'ani mai girma ya tabbata mana da cewa akwai sunaye na Allah yace walillahi al-asma'ul husna walillahi al-asma'ul الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله يشهد لله الأسماء الحسنى Allah yana da sunaye masu kyau Allah ya ce fada ohu biha idan za ku roƙi Allah ku roƙe shi da wayannan sunaye ƙwari ya ce Allah yana da sunaye masu kyau bai faɗi adadinsu ba sai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya gwada mana adadin sunayen suna da yawa yawan daban da Allah babu wanda ya san adadinsu sallar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a ta sallar dare yakan ce ya Allah ina neman tsari da sunanka wanda ka kira kanka da shi ko kuma ka saukar da shi a cikin wani littafi daga littafanka ko kuma ka sanar da wani halitta daga cikin halittunka shi sai ce a wista a karta bihi fi ilmin gaibe inda ko ma sunanka da kake bantu da shi a ilimin ka da gaibi ke kaɗai ka san wannan suna babu wanda ya san shi da wanda yake nuna sunayen Allah a koran da baban da Allah babu wanda ya mai babu wanda ya san su ba sani ba ko an gane wannan to sai aka faɗi wasu sunaye na Allah na musamman da Allah yake da su hadisi ce, inna lillahi tis'a wa tis'ina isma mi'a illa wahida a hasaha da kallin janna Allah yana da sunaye guda 99 dari ba daya duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna kenan waɗannan wasu sunaye ne na musamman ba wai su kaɗai da sunayen Allah ba ba ta ku an gane wannan kamar kece gice akwai wasu gwalagurai da na siya guda uku su ba na saka su sai idan bikin yan uwa da dangi za a yi to wannan ba nuna iya gulagulan ki guda uku wani a ya nuna suna da yawa waɗannan waɗanda ba ka sa su sai bikin yan uwa da dangi idan bikin ba na yan uwa da dangi ne, akwai wasu da kike sakawa ba sai ne ko an gane wannan su waɗannan sunaye ne na musamman guda 99 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kiyaye su ya shiga aljanna dan aljanna ne ko hadisin da ya zo da wayannan sunaye hadisi ne ingantacce to ruwayar da ta inganta a hadisin ba ta kirga sunayen ba ba ta ce sunayen da su ne allahu arhamad arrahim almalik alkudus assalam ta ne ce allah yana da sunaye guda 99 wanda ya kiyaye su zai shiga ina aljanna amma wanne ne sunan da wanne ne da wanne ne da wanne ne ita ruwayar bata ambaci sunayen ba sai aka samu wata ruwaya ina zai imamu turbuzi ne ruwaito ta ita a wannan ruwaya ta imamu turbuzi a nan ne aka ambaci wayannan sunaye guda sai da tara to ita kuma ruwayar sautin imamu turbuzi wacce aka ambaci wannan ƙare isnadinta akwai maganganu da yawa na malamai kai ingancin isnadin to sai malamai suka kasu kashi biyu wasu malamai suka ce tun da an samu ruwayar ko da tana da rauni ta kirga sunayen guda 99 to mun rike waɗannan guda 99 ina fata mai kyau nan da wannan ne muka same su a cikin littattafan mu duka muka yi ta karantawa muke kuma karantawa sai wasu malamai suka ce a tun da ruwayar tana da rauni kuma asma'ullahi ta'ala Kifiya su sunayen Allah wato abu ne da aka tsaye da kowa ba a ijtihadi a cikin ko dai a gansu a Qur'ani ko a gansu a hadisi ingantacce na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka bari su bibi ayoyin Qur'ani su bibi hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka inganta aka tabbatar da ingancin su su tattaro sunayen guda 99 shi yasa kina karanta wasu da dabai zai ga sunayen guda 99 akwai wuraren da aka dan samu canje-canje tsakanin waɗanda aka kawo a wasu littattafan da wannan ruwaya ta turbuzi wacce yawanci aka haddace sunayen ta hanyar wannan ruwaya misali Allah madaukin sarki ce ikra bismi rabbikal اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الله يشوف هذا صلى الله عليه اقرأ يا رسول الله ka yi karatu sai ce wa rabbuka ubangijinka al'akram shi ne al'akram kina al'akram ismu min asma'ihi ta'ala masanin hmm. ko gane wannan na'am da nasi ne ne na alqur'ani nasi ne alqur'ani ne yana ha hmm. ikra wa rabbuka al'akram hmm. al'akram shi ne suna ne na rabbuka amma idan kika bi ruwa ya tafi tirmidhi ba za ka karbar al'akram a cikin waɗannan sunayen ba an gane wannan ƙur'ani mai girma ya ce lahu ƙulhuwan lahu a ahad Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lamya kun lahu kufuwan ahad aka ce ƙul huwallahu a ahad Allahu a samadu kunga a samadu ga al'ahad akwai su a cewa akwai asabar akwai al'ahad akwai al'ahad akwai asabar kun an kawo su a cikin tun turzi hmm. ai ba su da mafi da ikira wa rabbuka al'akram amma ba kawo al'akram ba al'a'la ba sanin kwa gane wannan to wannan shi ya sa malamai sun suka rike bin waɗannan sunaye da ba a tsamo su daga shi wannan ruwayar turuzi ba suka rika tsamo su daga alƙur'ani mai girma sunayen da suka gansu a cikin ruwa ya turuzi amma idan ka bi alƙur'ani mai girma da hadisai ingantattu ba za ka sun da irin waɗannan sunayen ba sai suka ɗauka ijtihadi ne daga baya aka yi na wannan sunayen saboda ka sai suka ɗauko waɗanda suke ganin su sun inganta suka rinka sakawa to wannan shine abin da ya kawo kuke ganin bambance-bambance a waɗannan sunaye duka da waɗannan ɗin da waɗancan ɗin duka suna iya zama sunan Allah madaukakin sarki amma ƙoƙarin gano guda casa'in da taron nan da idan ka kiyaye su za ka shiga ina za ka shiga aljanna ina fata an fahimci wannan wannan gefen kenan sai maganar suna da zai da sifa sunayen Allah maɗaukin sarki akwai da suna ne mujarrabi suna ne ne mujarrabi kamar ka ce Allahu suna ne nawa Allah suna ne na Allah shi alamun ne lizafi hmm. alam ne na suna na Allah maɗaukakin sarki ina ba da aka yi wannan amma idan kika ce ar-rahman ar-rahman wannan zaki fasara menene ar-rahman bature da ya zo sai basara yake God God ba shi ne Allahu ba God ba shi ne ba ba shi ne fasara Allahu ba saboda shi wannan alam ne amma idan kika ce Ar-Rahman shi ko menene ne suna ne da Allah madaukin sarki su wanda yake dauke da siffa yake dauke da mai siffa ne siffa da yake dauke da ita siffa ta rahama hmm. siffa ta mai rahama siffa ta rahama yake dauke tare da ita hmm. in ke kalle shi a matsayin ar-rahman a matsayin suna suna ne nawa na Allah idan kika kalli kuma siffar da ke cikin sunan sai ki ce wannan siffa ce tawa siffa ce ta Allah madaukakin sarki ban sani ba ko yar wata gane me ake rubi da sunayen Allah da maganar ne siffofi da Allah madaukakin sarki na Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce mai abin na karanta mana tambaya ta gaba wannan shi ya kamata a samu suna halira mace ya kamata a samu ta suna harira amma da ha'un ne ko da ha harira da bukuta rubuta ko da arabiya eh, da bukuta za mu iya gane haɓa ba ne ko haka da ba ne an gane wannan yi hali ba da ba ku ƙa'ida a wajen suna daga rikin hutar da tambayar ya kamata a sa suna kaza ko bai kamata a sa suna kaza ba ƙa'ida wajen sa suna ana so a sa suna mai kyau ana so a sa mai suna mai kyau saboda suna yana bin wanda aka sa wa suna suna yana bin wanda aka sa wa suna saboda haka ne annabi Muhammad sannan alaihi ya canja wa mutane suna da yawa idan yi yi suna ka ma'anar ba ta da kyau saboda kar ma'anar da ke cikin sunan ta yi ta'asiri a rayuwarka to sai canza sunan amma idan ma'anar tana da kyau da in ta yi ta'asiri a rayuwarka haka ake bukata to sai tabbatar da suna bari da baku misali mata imran ai ta yi go فلما وضعتها فلما وضعتها قالت ربي قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وقرأتها بكر وقرأتها وإنت سورة وإني سميتها مريم معنى كلمة مريم دلالة شيء العادلة al’adida mai ƙoƙarin ibada wannan sunan ya yi ta'asiri a kan maryam mahaifiyar annabi ita sai da aka samu lokacin da duk duniya gaba ɗaya babu wata mata mai ƙoƙarin ibada kamanta suna ya tasiri ko bai tasiri ba suna ya tasiri a gare ta to duk sunan da za a saka a samu sunan da ke da ma'ana mai kyau daga sunaye masu ma'ana mai kyau sunaye masu daraja sunaye mutanen kirki irin su ake bukata ɗauko a taga magabata suna sa wa 'ya'yansu sunayen annabawa kenan idan za ki sa ɗanki suna cikin annabawan nan da Allah ya aiko samu ki saka Allah ya baki haihuwar mace ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ga ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata akwai wanda suka fi su daraja ba wanda suka fi su daraja akwai wata ke saka akwai wata mata yayinta ta fara da kula fawon rashidu. na farko abubakar na biyu umar na uku usman na hudu aliyu yanzu ni ba sai inda ta kai ba ko ta gama da ashirar bashari da biljanna ban sani ba suna ne masu kyau kuma suna masu kyau ba to mu abin da yake wahalar da mu shi ne idan mace ta yi mu zai tafi cikin suna ana gama ta mana a saba mana wani bakon suna daidai a ce dun layin kamfin na har zuwa gwarufa a ce ba a taɓa jin sunan ba sai a ɗauko wani suna a sama yaron sunan doki ne ko <laughs> sai a ɗauko suna agwagwa sai a sama yarinya ba sani ba ina fata fahimci wannan saboda haka duk sunan da za ku sa ku san mene ne ma'anar sunan kamin ku yi mai kamin ku saka shi ina fata an fahimci wannan ba ki zai ta buga mata kada ki ji aya a ƙwari saboda aya ce kawai ki maka wa yarinya suna ina jin kalmar harira cikin eh, وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أكيد سورة الإنسان أرد أن أشهد جزاهم بما صبروا جنة أن ساكن كابوس صورة أقول لك سكي جنة الجنة وحريرا بصفاتنا الحريري kenan harira sunan yadi ne sunan me yadi ne kamar kike sunan wata akafa ce ko sunan wani waye ne kika saka ko gane nan da baya da muni amma dai zai daidai da ke samun sunan wata faiwar Allah da sunan zai ta asiri a kan ya rike shagara albarka ai ba za a hada da wannan ba ina fata ta fahimci wannan so ko da qur'ani kike gani akwai wacce ta ji ana rama ya ji aya wa sariqu فالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم da barawo barawo da barauniya dan kama su aika da shi aika mata dade ko da zama ne karanta ta ji karar an ban sani ba kawai ake ta kuma an tana da ciki tana Allah Allah ta haihu dan Allah da ina haihu in da miji tare umma ta tare da sai ta hau ko kuma ta sai ta danna mata tare da yarinya tana na ce ya ta ce na'am ayi ba na ko ba banna ba ko da jan Allah rama ya ja ayi wa shajaratul mar'uratu fil qur'an da ya haifi ya sai sa mata mar'uratu ya. yarin da sai da sai shekaru kafin a canza suna a ce tsinaniya ta ce na na mai faɗa ta zama tsinaniya ba wani ya faɗa mutumin girgi ya faɗa don wuce ya faɗa yana aljanna ta faɗa kada ku ji wani qur'ani aka samu ko a ce bara'atu mai bara'atu yar tawaye eh? ko amma jumlatul ghairu mufida ko nan tana wanda duka jumla ce ghairu mufida da ko ma'ana ma abin bai da shi ba sanin kuwa an gane wannan kada ku tsaya ku ce ba ai a qur'ani a gani a ai a qur'ani har fir'auna akwai shi sai gidan wa danki fir'auna saboda qur'ani ke yi? ba sanin kuwa an gane me nake nufi saboda haka ku rinka samun sunaye da Allah masu ma'ana na taɓa ba ku labarin wata yarinya da aka kawo a makaranta muka ce ya sunan ki tace jahaj sai muka ji sunan yayi dadi sosai wasu ma da ba suka ce sun haifi ai eh, sun yi wa jahash ta fara wasu suka ce a to ku bincika a gano zai ma'ana suna mana don da ke aka ɗauko su da shi aka fara research can aka samu jihaj ko zan ɗaya jihaj yar jaka wata ta ɗan fara girma haka wai an kuru to wanda ya ce ƙa'ida wajen sawa yara suna Allah ta ala ya samu dashi na za mu kara amsa tambaya guda daya ta zama ta karshe sai mu ci gaba da karatu kun gefe mare ne faza o giving his daughter Ina yadda understand the property. She is asking that is this allowed for the father economically to marry another woman into the family without informing any member of the family? Is it allowed? One day they can simply get off and find a Apolokura bringing the properties of the new bride. Is it allowed? When is it allowed? It is what? No, it is allowed. When you are going to marry another wife, it is your exclusive jurisdiction. If you like, you can inform many people. If you like, you can inform just very few members of the society. But what is important is to get at least two people to witness the marriage when the marriage formula is pronounced. That is what is important as far as Islam is concerned. But to me, it is very, very important when getting married to inform the members of your family. Why? Because they will feel honored. They will feel respected because all he wants after getting the marriage is for the peace to reign in the family. mean, all he needs is peace and tranquility to reign in the family. All he wants is peaceful home. How can you get a peaceful home in a situation where you can marry another woman without informing your existing wife? How can she feel? She will feel embarrassed. She will feel embarrassed. And I can say with certainty and without fear of contradiction that you cannot get her maximum cooperation because of, because of that mistake that you have committed. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to guide us right. Now, in other places, أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن إنه قوي شديد العقاب idan ba kuma da ba jiya Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa shin waɗannan mutane ba za su tafi a cikin ƙasa ba ne ba za su zagaya ba su gaya ƙarshen waɗanda suka gabace su suke waɗanda sun bi su ƙarfi sun bi su gurabu a ƙasa sun ban gasi manya-manya amma kuma da ƙarshe Allah madaukin sarki ya kama su da zunubin su ba su samu wani wanda zai kare su daga Allah madaukin sarki ba to sai Allah ya faɗa mana dalilin da sa aka halakar da waɗancan da suka gabata Allah ya ce zalika wannan ya faru ne bi annahum kana ta'tihi rusuluhum bil bayyinat saboda lalle su manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu Manzaninsu sun zo da rai hujjoji bayyanannu amma mai su yi imani fakafa rushe suka kafurce da suka kafurce kuma fa aka zahumullah sai Allah ya kama su kenan duk wanda sakon Allah ya isa zuwa gare shi aka yi wa'azi hujja ta iso miki wa'azi ya shiga kunnen ki amma kike kunnan kashi kika kafirce kika bijire to ki saurari azabar Allah tana zuwa ki saurari azabar Allah tana zuwa innahu lillahi Allah qawiyun bai karfi ne ba mai yakarawa da shi na sannan shadidul iqab mai tsananin hukuma ne babu wata hukuma irin hukuma ta Allah hmm. duk wata hukuma da ake wa dan adam a duniya karama ce ku ga irin hukuma da ake wa fursunonin yaƙi ku kalli yaƙin gaza fursunonin yaƙi da isra'ila ta kama a zaluman sojojin cikin akwati ake sa mutum akwati a sa kusa a buga a rufe akwatin kirim kama a masa a jingina akwatin shi ba zaune ba shi ba tsaye ba shi ba kwance ba ba abinci ba ruwa ba yana cikin amfani an shi kenan ba irin azabar da ba yi ba ah? jami'an tsaron sun kama criminal wanda ya yi ta'addanci ana so ya ba da information yaƙi wani kaga an cire faratunsa a kama farcen mutum da tsiya yana ihu a balle jini na zuba wani a ɓalle masa haƙori saboda ɗan ta'adda ne criminal ne Allah kare sa mutum da wai kashe kuma idan ba samu bayani daga wajensa ba za a ci gaba da azabtar da al'umma da kashe mutane da baji ba gani ba a san dalili ba duk wannan azaba ba ta kai azaba in Allah ya ce mala'iku bai wa kafiri azaba ba ku ga azaba da bandi suke waɗanda suka kama suka gudu suka sake kamo su akwai wadanda su suke hudawa a rataye kamar yadda ake rataye rago lokacin layya wallahi haka wasu suka gama a jihar ba suka ce akwai waɗanda suka gudu suka sake kamo su saboda tsabar rashin imani agara aka huda aka sa igiya aka ɗaure in zai tafi sai dai balla agarar ya mutu duk wannan azabar karama ce an kwatanta shi da azabar da za a yi wa kafiri Allah ka tsare mu da kafirci shi ne hu qawiyyun shadidul iqab kenan kwanciyar hankalin mu da rufin asirin mu shi ne idan muka ji wa'azi mai mai mai aiki ke shi kuma lokacin baki da kowane irin gata iyayen mu duk matsayin su in Allah ya ce a kama mu ba su zuwa su karbe mu miji gidun matsayinsa an aka kama ki bayin zuwa ya karbe ki ƴaƴan duk darajar su suna kallo ba abin da suka yi ba mu zuwa ya karbe ki ƙawayenki ƴan uwa da dangi masoyanki, masu ƙaunarki in Allah ya ce a zartar da ke kowa sai yi doba mai iya kanka ba mai iya magana a cikin ba su yi maka biyayya sai Allah ya ce na gaba da rafa ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب الله ما في جزء الجيش ولقد أرسلنا موسى بآياتنا حقيقة مو أيتي موسى النبي موسى كذا bi ayatina da mu wa sultanin mubin da hujja da inji Allah madaukakin sarki na'am Allah ya aiki abin Musa da ayoyin ubangiji menene ayoyin ubangiji shine littafin at-taura da aka ba annabi Musa wannan shine ayatina na'am menene sultanin mubin sultanin mubin su ne ayoyi guda tara da Allah madaukin sarki ya ba annabi Musa a matsayin mu'jiza dan ya gwada wa Fir'auna cewa fa lalle shi annabin Allah ne Qur'ani ce wala qad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا الله يقول لك أنها آتي إذا موسى تسع آيات بينا مبا أدنى موسى آيو جزاة بينا دو إجعال الله آيو جزاة بينا دو إجعال waɗannan su ne sultanin mubi menene ayyuka ya tarar da aka bashi bayyananu aya ta farko shine sanda da aka bashi wa ma tilka bi ka ya Musa wa ma tilka bi ka ya Musa قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ظلمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وتسميت آية فرقية annabi musa ya rinje fata sandar sai firgide ta zaune sai ta zama ce in ya sake kama ta sai ta rikini ta kowa mai ta koma sanda wani wani neman yana neman shi ya kawo sunan da ha ina ta zuba kira har yanzu ayoyin da ana zama ya karanta mana nan wa ma tilka mini ka ya musa alayhi asa ya ta tawakkau alaiha wa hushbiha ala gadani wa li fiha ma'arib ukhra قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى yana cewa falka fai shi ya furi ƙaton maciji ya shigo ta gaban masallacin yana ta bayan munkara munkara da ake jinginewa a cikin masallaci eh gaban lema yana cewa da ya jefar da sandar sai ga maciji yana tafiya kawai ko neman sai ga maciji da gaske wata katuwar macijiya ta fito daga bayan makara ta fasa kai tana kallon liman ai liman tilawa ta sai gagara wucewa gaba sai makare a dan zai gama wa alƙa fai zahi a hayyar fai zahi a hayyar daddatse ya kasa wucewa a cikin mamu a shi wani ɗan wani ɗan kwakwakwaren ana rama haka irin alƙari wai shi sai zai tada liman ya ɗauka tilawa liman da kakare ne kada kusa wa ta kama wai jori ba wai kama wata jiyar karka ji tsoro wai shi ya da shi ya ta gaba ne liman ya ce kusa ya wai wai ya je kai ka isa so kusa wa ta kama Allah ya ta bala. Malamai suna ba da irin wani kisosin saboda su gwada maka wani lokaci ƙuranin ana karanta shi sai ka ji kamar da kai abin yake faruwa hmm. kamar me kamar da kai abin yake faruwa ba da wani abin yake faruwa ba saboda tsananin ta'asiri da alƙurari mai girma ba suna karanta su saboda wasa da alƙurari ba ne Allah ta'ala ya samu dace na'am mun ji aya ta farko shi ne sanda ko na'am aya ta biyu shi ne hannunsa yake sawa a hamatarsa in yi shiru sai hannun ya rika haske ka wasu shirin gida ne. Ƙwafin yadda ila jana'ika ta furuji bai bo amin ghairi in ayatan ukura. لنريك لنريك من آياتنا الكبرى إذا يشيء حنو da ya ciro hannu sai hannu ya rika hakika wutar da tarki ko ba ciwo ne ya samu hannun ba na'am shi ne ma'anar nan gairu soyi Allah ce ayatan ukura wata aya ce muka sake ƙara maka akan waccan yanzu mun samu ayoyi na nawa ayoyi guda biyu ayoyi na gaba shi ne sirrin arab wadda kare aka zana ala fir'auna bisini wadda kare aka zana ala fir'auna bisini da wani kusurin minas samara ilahallahun ya zasta ruhun aya ta gaba shi ne wadda kare aka zana ala hakika mun kama fir'auna da mutanensa da shekaru na yunwa aka yi karantina da shi aka rasa suka samu annabi Musa suka roƙe shi ya roƙa musu Allah annabi Musa ya addu'a abubuwa suka yi kewa abinci ya samu suka ce ba za su yi imani ba mun samu aya nawa uku wa naqatin min as-samarati da ya yayin tatuwa an yi ruwan sama an yi shuka shuka ta fito ta girma amma Allah ya hana shuka yaya Allah ya hana mai shuka yaya ga masara ta kai masara ba goyo ga shinkafa ta kai shinkafa ba kai nan ba suka shiga musifa aka zo aka roƙi annabi musa annabi musa ya yi addu'a abubuwa su gyaru suka ce ba za su yi imani ba musa ma yana hudu ko? Na. sai Allah ce fa alaihi alaihim tufana فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفاجع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين الله يشفى أرسلنا عليهم الطوفان sai muka musu tsunami in ji Allah madauke sarki Allah ya turo ruwa ya ci gari gaba daya da ka riko da kan gadanka sai dai ka cikin ruwa tsakar gida ruwa kusan mai mutanen mai duguri da dafe balle ruwa shigo cikin gari ku gada hatsarin tufa aka ta yi ruwa na kururuwa an shiga bala'i suka zo suka roƙi annabi Musa suka ce to yanzu na abu yi girma muna baka tabbaci ka roƙa da Allah ubangiji ka in ya janye wannan musifar za mu yi imani annabi Musa sake ko ba roƙi Allah aka janye wannan musifa ce ku yi imani ne ce ba za su yi imani ba mun samu ayyana biyar tuwar jarada daga nan sai Allah ya turo musu fari fari dango fari kawai suka shigo cikin duk wani jirgin faris ga sai shi in an kunna fitila faris da lullube ka kamar aka ka gasa yin fitilar ba in yi shiga daki ka samu kamar fara dubu ɗari biyu da hamsin a cikin daki in ka bi ka hanya saboda yau fari ba ka iya gada hasken rana ko ina fari ne kana tafiya kana karo da fari kana karewa suka sake da suka a annabi Musa a yayin musu wannan bala'i za su yi imani annabi Musa ya ƙara roƙon Allah aka janye suka ce ba za su yi imani Musa ba ya nawa shida aya ta bakwai wurin mada sai aka turo musu kwarwata kwarwata kuma ka gani soshe-soshe yake kowa jikinsa ƙurashi an rasa inda za a shiga aka sake dawa aka roƙi annabi musa cewa to yanzu dai an zo ƙarshe ka roƙa mana allah muna baka tambaci, in aka janye wannan bala'i za mu imani annabi musa ki sake kuma ce ya allah waɗannan bayi ka sun ce za su imani ya allah ka ƙara ba su chance allah ya ce na ba su chance a janye wannan kwarwata kwakwata ta tafi kowa ya samu lafiya aka ce ku yi wani suka ce ba za su yi mani ba musa ma ya nawa bakwai aya ta takwas wanda fadi'a sai aka turo musu kwadi ko ina garin kwado ne duk inda za ka taka kan kwado in yi shigo ɗaki kujera kike samun kamar kwadi ɗari uku a kan kujera in ka guda ta ajiye kwadi su cika ta gaje ka da riga ka rata yi kwaɗi su cika aljihu in kika je kan gado za ki kwanta ki samu kamar kwaɗi dubu ɗaya a kan gado suna wani motsi haka suna ƙara ɗaki kwaɗi in kin zo da tukunya ki girki kwaɗi su cika tukunyar randa kwaɗi su cika duk inda ka motsa kwaɗi ne kuma kullum ƙaruwa suke an rasa daga inda suke fitowa suka sake da suka ce to annabi Musa bai fita mun yadda abin da ya rika mu sai Allah yanzu ka mun baka garanti in ka roki Allah ya je wannan musiba za mu imani annabi Musa ya sake koma yana lafiya ubangiji ya kada ba su dama ya Allah yanzu ka yi alƙawari a ba su dama a ba su dama ya Allah Allah ya ce na ba su dama dan ya faɗi aka dan ya faɗi gari ya koma tangaran annabi musa ya zo shi to yi ba da zai ce wallahi ba za su yi ba Musa ba ya nawa aya ta takwas sai Allah ya ce to wadama duk ruwan gari ne ko ba jini ruwan da jini igin mu da famfo jini in an je kogi a ɗaya ruwa jini wani ne ke jini kamin a haka yi wata fara kashe mutane ya za a yi ne zai musa kira roƙon mutumin nan aka zo aka samu ɗari musa aka ƙara gaya mashi suka ɗauka masa alƙawarin sama da ƙasa ya sake koma ce ya Allah a ƙara ba su ta a ba su dama Allah ya ce zulla can zan ba su idan ba su imani ba zan gaba da su an yi haka tara ya ce ya Allah ne ba su Allah ya ce ya ba su wannan dama aka jirgin jini ruwa ya koma garari a garau aka ce ku yi mani da ke ba za su yi mani ba haushe ce yahudu su ba ba yahudawa ke wannan rama mai da yake a gaba wannan ayar muna arabi tattar ruwa ta bin gama mujirina wani fawata da yin ruwa falon ma ka shafna an da ila ajalin

لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينظرون يشركون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله يشركون لما وقع عليهم الرجل يا إلا عذاب حفظ ƙalu sai suka ce ya musa ya kai musa udu udu na rabba ka roƙa mana bima ahida indaka saboda alƙawarin da kake da shi a wajensa in ka roƙe shi zai arza la in ka shafta annan rajula lalle idan ka yaye mana wannan azaba la nu'mina laka jo su adawata tawkil malakin aya hmm. lalle wallahi za mu imani wala nurtil lanna ma'aka bani isra'il kuma lalle wallahi za mu ba ka bani isra'il ka tafi da su kamar da ka Allah ya fada ba ka shirna a nan mai da yayin da muka yaye mutu wannan azaba ila ajalin da mun da zuwa wani lokaci da dama a kaddara mu a dawo mafus mun rubuta za su je wannan lokacin idan eh, mu yi kusu sai ga su da urwa da gwamnati da wa Allah shi za su imani in an yaye azaba sai su fada mm. sai za Allah ya fushi ayi hasautara Allah ya fanta kamna minu sai muke rabuwar gayya a kan sai Allah da muka mutu Allah ya ce fa gara ku kiliyan sai muka nutsar da su a cikin gurmi jahannam saboda ne bi annahum kazzabu bi na saboda sun tsare ta ayoyin mu wa kadu ana ghafili idan sun kasance masu rafkana game da ayoyi to waɗannan ayoyi guda tara su ne sultanin mubi da Allah ce wani kadai arsala Musa bi ayatina na shi da littafin at-taura wa sultanin mubin sultanin mubin ko shi ne waɗannan ayoyi tara a matsayin hujjoji na zahiri da za su gwada wa fir'auna ya gane cewa lalle annabin Allah ne annabin Musa Allah ya gama sama. na'am to amma me faru a wannan lokaci a rama ila fir'auna wa hamana wa qaruna fa qalu sahirun kazzab Allah ce da muka tura shi mun tura shi da ila fir'auna zuwa ga fir'auna Sai fir'auna shi ne mai mulki shi ne sarki fir'auna shi wutar ke a tarihin duniya ba taɓa ɗanta a ɗaya shi ba ga fawa ga mulki ga fawa ga mulki fir'auna a rana ɗaya sai sa a yanka mutum 500 kuma wallahi ba wanda ya ce magana ba wanda ya sai ce ne. babu wanda ya sai ce ranka da ne ka yi haƙuri babu shi ba ya ƙin ne yanzu da ba su da ba ne yanzu shugaba zai iya sa yanka mutum uku a gaban jama'a haka nan kawai ba gada ba dalili ba zai sa ba fir'auna sai sa yanka mutum ɗari biyar yana zaune kan kujera a kawo wannan ce ku yanka shi a yanka a yi martafi a martafi ce ku ɗauke gawar daga gauri a kawo ni Ko yanka shi shi ma a yanka ya ce ku tafa mun a tafa masa a tafa masa ce a kawo ni shi ma aka kawo ce ku sa masa wuka sai ya yanka kama mutum ɗari biyar babu wanda ya sai magana saboda ƙarfin iko da ƙarfin fawa Firawuna ai ta dace amma an kuma zuwa ga Allah wanda ce ke gwada muku kowa ma ya gama ta dace sa ina zai koma zuwa ga Allah zai kai yanzu da kika ɗauki Najeriya gwamnonin da suka yi gwamna zamanin shehu shagari zamanin shehu shagari yanzu da aka ce ka je ka nemo su 99% suna kabari nawa 99% suna kabari mulki shehu shagari da mu ma an yaye muna da rai ba da mu kai mu je ba ƙuri'a ba amma dai muna da rai har kamfen da ake a lokacin zamani shi na wani abu amma yau duk suna lahira sai abin da ba za a rasa ba shi ma ya tafi duk an ko ga tare nan gaba daya shekara ɗari masu zuwa ba za a samu kowa da ke wurin nan ba tun daga jaririn da ake goyawa a baya zuwa wanda ya fara tafiya da rarrafe har zuwa mai tafsiri da ana rama da masu kyamarorin da suke ɗauka shekara ɗari masu zuwa kowa yana cikin kamar duk masallacin da ba kowa ba wanda za a zo a same shi a raye a wasu ne da bakin kiyama ba za ta tsaya ba suke shagalin su a wannan duniyar mutu muna ina muna kabari Allah ka gafarta ba amin wa hamana da hamana hamana shi ne babban wazirin firawuna ba taɓa yi waziri mugu irin hamana ba wani mugu ne sai kuma yanzu haɗu da mai ya haɗu da fir'auna wa ƙaruna da ƙaruna shi kuma wani multimiloniya ne da ya tara kuɗi na bala'i kuma ɗan ta'adda ga mai mulki ga babban waziri ga babban mai kuɗi aka ce annabi musa dukkan su yi musu wani na fagaru sai suka ce sahirun kazzab wannan shi ne ko makarici ne sun kare ta annabin Allah wai wanda ya zo tawili shi ne masirci shi ne boka wanda boka kafiri ne wanda ya kawo tawili shi ne kafiri wanda ya koya wa duniya gaskiya a lokacin wai shi ne makarici wai da mutane akwai yan ta'adda kuma matsala za mu je da za a kwashe da su gobe Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi na yau da rana yau